pour que cesse ces pratiques dégradantes et humiliantes a taron manema labaran da suka kira a birnin yamai wasu shugabannin kungiyar 'yan nijar mazauna china waɗanda annobar cutar corona ta hana komawa ƙasar ta sin ne suka sanar da jama'a halin ƙasƙanci da wulaƙancin da afirkawa ke cike a gwanzo lamarin da suka ce ya ritsa da wasu abokansu a yanzu haka Maman Bashir ɗan China shine kakakin wannan kungiya. Eh, hutu ne kamu aka kasance eh, ciwon na tashi. to mu deja muna nan to muka ce mu dan dakata mu gani eh, in hali zai samu sai mu koma abokanmu da can suke gaya muna a ce tura muna bidiyo kan muna da sit sit mu da muka yi yanzu da ciwon ka ce yan nigeria ne ka samu mutum biyu da suke da cutar aka kai su konfinima aka ce suka tashi suka yi gudu autorite ba sani ba to ka san su can sa da abun ga da suke iya tarakan mutum suka gani duk inda suka abun ga jewa sai aka ce to yadda za a yi ya kamata duk mutanen da annan a zo a yi su gaba ɗaya to duk wannan mun yarda da shi amma mine su suka yi yanzu da suka zo babakun mutane ne kawai kai akwai waɗansu cikin ɗakunan su aka kile su baya baya muna da hotuna an sa etiket wanda ko an bude kofa ana san da an bude wannan ka gane ba a ba su abinci kuma ku zo ku liƙe mutuncin ɗaki ba san yana da abinci ba ko bai da mutanen da a can yanzu ba kwana ba suke yi yanzu bakin mutum bai hita in mutum bai da lahiya mun yarda a yi mishi test a kai shi yi confinan shi bai yi kowa ba amma ba a yi maka test a ce to negative kuma yanzu a komo da baya kuma a hana ka hita a yi kilankacin ɗakin ka. Hulɗa a tsakanin China da niger wani abu ne da hukumomin ƙasashen biyu suka sha shelar cewa kyaukyawa ce. wacce ta a kan harkokin kasuwanci ayyukan haƙar ma'adanai da ayyukan gine-gine ilimi da kiwon lafiya da dai sauransu wannan ya sa 'yan nishar mazauna china suka buƙaci ma'aikatan nishar su ɗauki mataki don kare 'yan ƙasar kamar yadda najeriya ta yi domin mutanenta da ke zaune a china consul na najeriya shi da kenshi eh, ya amso ma fasfor ɗin mutanensu ya ce shi fasfor insu in ba resortisan su ba sai police immigration shi kadai ne kamata ya taba musu basu amma sai ka ga dan gadi cana kara ga dan gadi yana ce ma ina kar don ku duk waɗannan abubuwa ni eh, ina sa su ne kawo cikin harkan diplomasi kuma son yadda in shinuwa suke ƙasa ga a ce musu ana ba su girman su ana kula da su ana girmama su mu ma a yi muna haka nan faranshi ma president ya sa muna hannu wanga situation da muke ciki eh, a walwale muna ita na tuntubi ministan harkokin wajen nishar kalla hankurau ta waya domin jin matsayin gwamnatin ƙasar dangane da waɗannan koke-koke sai dai bai ɗaga wayar ba kuma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai maido kiran ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar